Bismillahi Rahmanir Rahim. Alƙalami kashi na sittin da shidda. Idan haka ne Aminatu, ki yi ma iyayenki uzuri. Sun fi kowa son ganinki. Mun gaza zuwa ganinki cikin lokaci tsabar tsoro da fargabar irin halin da za mu same ki. Zukatanmu sun raunana ba mu da sukuni a rayuwa. Duk lokacin da za mu kai lomar abinci a bakinmu sai kin faɗo mana a rai. Wani hali kike kin ci abinci? Baki ci ba, Allah masani. Ƙarshe haramiyar mu ne cin abincin. Ki mana afuwa Aminatu. Muna son ki har yau har gobe har abada. Ke mu ce idan kin shiga cikin hali ba za mu guje miki ba. Kullum muna miki addu'a wallahi an yi Allah ki son ki da rahama. Ki sa a ranki ba za ki taɓa taɓewa ba. Ke dai ki daure ki ci wannan jarabawar haka Allah ya so kuma komai lokaci ne 'yata. Tabbas mama na san ban da waɗanda suka fi ku a duniya. Ku ne komai nawa. Ana ziyara don jin daɗi amma ni nawa yana ƙaurace mana nakan shiga matsananciyar damuwa. Ina rasa duk wani farin ciki na nakan tuna da Asma'u. Wannan shi ne abin tashin hankali na. Yau kimanin shekara ta ɗaya da wata shidda ina wannan gidan. Ta ya kuke tunanin zan so in fita bayan ƙalubalen da zan fuskanta idan na fita ya fi na nan? Allah kaɗai ya san mutane nawa ke tsine mani waje akan wannan laifin da na aikata. Don Allah Mama, Baba, ku bar ni in rayu ni kaɗai kamar yadda na sa ma raina, ba ni da komai da kowa. A'a anti Aminatu, ba za mu iya ba, ke ce farin cikinmu, cewar Ahmad da ke kuka sosai. Saura mintuna biyar ganawar ku ta ƙare Alhaji, cewar Atika. da kai babai sai na ji ma fargaba ta dira mana a cikin zuciyata. Na san tafiya za su yi su bar ni. Ashe da gaske ni da kowa na wani ɗin har abada shi kenan ban da rabon ganin jini na a duniya. Nan ne zan ida rayuwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karfin hali babai ya ce mama na yadda kika ce hakan za a yi sai dai ki sani na fi kowa buƙatar son ganin ki har nan har nan kwanta ciwo ko da na samu lafiya ma ban ji zan jure tsawon lokaci ba tare da na zo ganin ki ba. 'Yata ina miki fatan alkhairi. Mama na mai kyakkyawar zuciya, ya Allah ka zama gatan Aminatu a kowane hali ta tsinci kanta. Allah kada ka ba duk wani makiyinta ikon nasara a kanta. Ya Allah idan an kulla mata ka warware mata. Yayi da maganar yana kuka mai sauti. Wani irin tausayin iyayena ya rufe ni. Amin suka amsa baki ɗayansu. Mu je dago lokaci ya cika. To, na juya zan tafi ga mama mamana sai kin ji ni. girgiza kaina ne kuɗi ya bani ban jin zan karɓa dan madin na ce zan amfani da su zan dinga jin jibin iyayena sosai so da kewar su kuma su kadai zai iya hana ni sukuni a rayuwata ban jira cewar shi ba na shige ciki nan na bar atika tafiya nake yi laƙwas kamar mara lakka mahaifina kawai nake gani a cikin zuciyata kyakkyawan buzu fari mai kyawun gaske duk yayi duhu ya rame sosai sai dai hancin shi da ke tsaye bisa fuskar shi kallon da nake wa mahaifina duk da ban sa na'ura na auna shi ba take na gano yana fama da hawan jini mai bala'in zafi chronic unexpected ana iya rasa shi hakan ya sa ma na sassauta kalamai na a gare su gudun kada zuciyar mahaifina ta samu matsala sai dai har ga Allah na ji zafin kin kawo mana ziyara da suka ƙi ko dai mahaifin Husna sun zo guna ya kai sau biyu hatta na sa'an Hafsat ma sun zo sai iyayena dole in ji babu daɗi a raina ina zuwa ɗaki na iske su can kwaikwanci a gadona da sauri ta tashi zaune za ta shiɗar mana gado ki zauna ba kwanciya zan ba na ce mata ina zama ƙasa na buga uban tagumi abubuwa da dama na mani yawo a kaina tunani ya addabe ni ji ne an dafa kafaɗata can kwaici sai su mero sun saka ni tsakiya me ke yawan saka ki damuwa har haka aminatu cewar can kwai ta kira ni da cikakken sunana kuma cikin sanyin murya a shaida mun magajiya tana da daɗin murya ba har haka cike da mamaki nake kallon ta nace ba komai aminatu a da na ɗauke ki maƙiyata na tsane ki akan laifin da kika aikata alhalin tsakanin ki ne da wanda kika kika kashe din da ubangijinmu ban taɓa cewa ni me yasa ban ganin girman nawa laifin ba sai na wasu don Allah ina so ki yafe mana abubuwan da na maki a baya wannan gabar na janye ta wannan gabar na janye ta sarauta kuma zan miki mubaya'a duk da ina cikin damuwa sai da na mai da attention ina wajen cankwai ni dai na san ban gaba da ita kawai dai mulkin ta ne ya ishe ni ga zalunci amma ba ta gabana dama ita ce mai neman fitina kullum na yafe miki sannan ki sani ban taɓa kullatar ki ba ni dai ina kare kaina daga gubar ki na cutar da ni da kike sanyi wannan shi ne. sannan magana sarauta kuma ni ba na bukata kuma daga sama aka naɗa ni aka naɗa ki sannan ki sani in dai ta nice ba za ki taɓa faɗa da ni ba sai dai in ki kika so hakan sannan ina gode miki da Allah ya sa ta hanyar ki na kubuta daga halaka duk da na so hakan ko dan in huta da kuncin rayuwa amma haka Allah ya so shi kaɗai ya san dalilin nuna mana rayuwa iri-iri har zuwa yanzu ina ƙara gode mashi Ba komai, ni ma in sha Allah ba zan kuma faɗa da kowa ba. Na gode maki. Ita ma ba Allah ya ji kanta, tabbas akwai lauje cikin nadi, cewar cankwai Allah ya kara tsare mu baki ɗayan mu, na ce. Amin duk suka amsa. Aminci sosai nake yi da cankwai mulki ba abin da ta fasa tsabar ya ba mata jini, amma ba ta zalunci. An samu freedom amma akwai gadara. Haka rayuwa ta ja komai sai dai mu ce alhamdulillah. Hafsat ce tsakar gidan su Aminatu sai bala'i take tana tura wa Amina jafa'i iri-iri tana cewa da ta kaji an ce mun je gano Aminatu gidan ɗan Kande an ce miki don mu ga lafiyar ta muka je wai ke Khadija kin ɗauka har yanzu ina son Amina ba na gaya miki ba wallahi na tsane ta ai man na gaya maku ta yi auren mu gani yanzu ga ta ga ta ta ƙara ta gidan yari sai ta je ta soyayyar a can mu gani wanda kallon mamaki ba abinda da mamaki ma ta Hafsat hmm, Hafsat kenan na an gaya maki ni Khadija ban da tunani da har zan ce kina son Amina Tuna na sani baki ki santa kuma na tabbata ban da wulakanci me zai kai ki gwanta? wallahi ki guji rayuwa ke ma kin haifa dai alkhairi zan gani kuma Amina sai dai gawarta ba dai ta fito da ta ba aikin banza aikin wofi ashe dai za ta fito kuma mu za mu yi mata sutura sannan mu kai ta makwancinta ai da sauki tunda ba can za a binne ta ba mama ta yi da maganar a fusace ku dai kuka sani kuma ni da Hajiya Mafi da Mami mutu raba na lura kina hasada dan kin ga tana so na Hafsat kenan ta baya ta ragu ai dalilin na kika san Mafi da komai zaki samu arziki na kike ci ba komai ba ko a lahira ma wannan cin arzikin wani bare nan gidan duniya ke dai ki guji rayuwa Allah ya kyauta kada in ci arzikin naki sai mi haka za a ga za a gan mu kuma a gama gantalewa dai na gaba yayi gaba wallahi bakin ciki sai dai ya kashe ki kuma Baba ne ya datse mata maganar ta ta hanyar cewa ashe dama duk abin da ake faɗa akan ki gaskiya gaskiya ne har haka kika ashe dama duk abin da ake faɗa kan ki gaskiya ne har haka kika tsani Aminatu lalle kam Hafsat ban da makiya kamar ki a duniyar nan wallahi na kuma ganin ki kin zo mana gida sai na sa hukuma sun kama min ki alakar da ke tsakanin tsakaninki da matata na yanke har abada Baba ya da maganar a fusace, sai me dan kayanki alaƙar da ke tsakanina da Khadija, dama ba damuwa ta bace da ita, da babu da ita duk ɗaya kuma kuna kaɗan kuka gani, kuma gashi kun fara gani, ya na gidan yari garƙame. Fitar mana gida tun kan in illata ki marar mutunci, ke dai ba 'yar uwar rufin asiri bace, a zatona ko ba rayuwa Khadija ke Ke mai iya zamar wasu Aminatu uwa ce ashe ba haka abin yake ba. Ke baki da burin da ya wuce kiga bayan su, baki da wani buri sai kiga sun halaka. Ta Allah ba taki ba Hafsat. Kuma mu ba za mu ba nufi naki 'ya'yan da sharri ba domin shi sharri dan aike ne kuma alhaki kwikwiyo ne. Komai daren daɗewa zai bi mai shi. Allah ya shirye ki in ke ɗin mai shiriwa ce. Kai ma kan kanka addu'a kafin kai mani. Ni ma na datse duk wata alaƙa da ba ni ba ku. Kowa ya ci tuwon gidan shi. A yi can da kayan kunya maciya amana. mun ji fita mana gida kuma ni ma ba ni baki ina mai bakin ciki a ce ke yaya ta ce ina ma ban haɗa jini da ke ba Allah ya mantar da ni duk wani so da kaunar da nake maki Hafsat ban alfahari da ke a matsayar a rayuwata kin zama min kaddara Allah ya fi ki aniyar ki ta koma maki mama ta ida eh maganar ran ta ce oho dai Khadija ne maki nisa wallahi sai kin taho fita ta tana murmushi abinda ta abinda mama ta yi ta kuka shi ko baba ya bar gidan baki ɗayan shirin sha ɓace Bayan wata biyu da zuwan ziyarar su Baba wajen Amina, da gudu Zainab ta faɗo gida ayam kamar an jefo ta. Tana haki Mama da Baba na zaune, tsakar gida suka miƙe ganin Zainab na kuka, tana haki kamar za ta mutu. Me ya faru? Suka tambaye ta baki ɗayansu. Ya Ahmad na waje suna faɗa da wasu sun mashi taro. Da gudu suka yi waje ana ta dambe da Ahmad. Ya buga su ya buga su su buga shi ganin sun gaza cin mashi suka mashi taron dangi kuma an ƙi raba su amma suka ƙi haƙura sai dukan shi suke yi suna cewa sai mun kashe shi 'yan sanda suka iso da mota duk aka saka su har da Ahmad ɗin Baban Husna ya ɗauko su domin rigimar ta fi ƙarfin tunanin shi, kuma in ya bari suna iya halaka Ahmad. Ana zuwa station aka sa su bayan kanta sel. DPO ya sa aka ɗauki statement aka sa kowa ya jawabi, sajan na rubutawa. Na dawo siyan madara kenan, na ji sun yi jakin ɗina. sun hauna da zagi da duka wai yayata ta kashe masu yar uwarsu ni ma sai sun kashe ni tunda an ki kashe ta ana son a sake ta ka ji abin da ya haɗa mu kuka Ahmad ya saki mai so sare kalansu DPO ya ce haka ne yi e, haka ne yar mu ta kashe duk amanar da ke tsakaninsu ta ci amanar ta a gaban kowa cikin kotu ta ce ita ce ta kashe ta tana ina wadda ta yi kisan kan tana gidan yari wa ya kai ta alƙali ya ce a kai ta an mata ɗaurin rai da rai a kufle dpo ya ce shi ma wannan ɗin ba hukunci ba ne shi ne za ku zo ku ɗauki doka a hannunku shi ahmad yi maku kuke son kashe shi kuma ita wadda ta yi kisan ai ƙwara a kashe ta akan rayuwar da ta tsinci kanta don haka dole ku ɗanɗani kuɗar ku haƙuri suka hau ba mu dpo ya ce mai damuna sosai kai kuma ahmad ka yi haƙuri komai lokaci ne insha allah komai zai zama tarihi allah ya sa can suka bar wasu suka dawo gida rai babu daɗi haka baba ya jikum yana mamakin yadda rayuwa ta sauya masu daga jin daɗi zuwa ƙunci Baban Asma'u ya yi ta ba su haƙuri akan hukuncin da 'ya'yan 'yan uwan shi suka yi mu'amar ɗin har sun fasa mashi hannu diresin aka yi mashi. Ba komai Alhaji cewar baba sai da yamma sannan mahaifin Asma'u ya koma gida yana jin tausayin aminin nashi. To ba in sha Allah sai ka ji ni ba da jimawa ba akwai abin da zan ida sannan ka sa a gyara komai yadda ya kamata. Allah ya bamu alkhairi na gode kwarai da gaske. Kashewar da baba ya yi bai ce komai ba ya ɗakin shi. Bayan kwana biyu ya shirya shi da Dada sai Mama suka tafi Kano wajen 'yarsu. su uku kenan da zuwa mata ziyara. Suna zuwa shugaban watan suka gani ya masu izini aka kira Aminatu. Ina zuwa na ga iyayena har da kakata. Ban san sanda na saki murmushi ba saboda farin cikin da na shiga. Ita ce ziyarar da na fara jin daɗin ta har cikin raina. Su ma sun ji daɗin ganina cikin farin ciki. Fira muka yi har da dariya muke yi baki mu kamar ba a gidan yari nake ba. Mun jima muna fira bai fi minti goma su tafi ba. Babana ya riƙe hannuna ya ce, Aminatu, Yana na ji mahaifin nawa ya kira ni da cikakken sunana, hakan ya sa na maido na baki ɗaya a kan shi. Na san magana mai muhimmanci zai mani. Na'am Baba. Aminatu ina so zan sanar da ke wani abu mai matukar muhimmanci. Duk da na san hakan ba lallai zai maki daɗin ji ba, sai dai ya zama dole in sanar da ke hakan 'yata. Cike da girmamawa na ce Baba, menene ina jin ka? Sauke ajiyar zuciya ya ce na yanke shawara gobe goben nan da izinin Allah zan bar garina na haihuwa zan yi jira zuwa wani gari ma'ana zan baccaranci da zama zan koma garin Sokoto wani irin faduwar gaba na ji ta ziyarce ni banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da bakina ya fara furtawa na kuma cewa baba me ya zafi har haka me yasa za ku yi mani nisa bayan sake dawowa cikin rayuwata kun ɗanɗana mana daɗin kasancewa da ku duk da na kasance a wannan halin hakan bai sa na ji na rasa iyayena ba kuna ƙara mana ƙwarin gwiwa yanzu zan tabbata ban da kowa da komai kamar yadda na jima ina mafarki kuka na barke da shi mai so sarai ma mama da dada su ma kukan suke ga tarin mamaki da fargaba a fuskokinsu da alama su ma ba san da wannan al'amarin ba mama na duk duniya ke ce ta farko da na fara sanar ma wannan maganar domin ke ce shawara shawarata a da na kara na ɗauka cewa na rasa ki ashe ba haka bane a nan ɗin ma zan iya zuwa in yi shawara da ke yata kuma in samu maslaha akwai dalilin da suka sanya na yanke wannan hukunci aminatu ba don in guje ki ba ko na in saka rayuwarki cikin garari ba yayi da maganar kwalla na sauka bisa ƙwayar idanun shi ni ma kukan nake na ce me dalili baba mun shiga cikin tsangwama tashin hankali da kyara duk a wajen jama'ar gari ai mana gori a zage mu ai mana a ture a cikin bainar jama'a duk a kan lamarin nan mama na yi kuka da bakin cikin rabuwa da ke haka mahaifiyarki yan uwanki dangin ki, danginki mu. kowa ya ji babu daɗi sai dai yau da gobe ta wuce wasa an kai matakin da dangin asma'u sun fara ɗaukar fansa da kansu a cewar su kin kashe musu yar uwa kuma an bar ki da ranki bari su kashe ki ahmad ina tsoron kada shi ɗan ya galaba a kansu su illata rayuwar ahmad daga baya zumuncin mu da su ya lalace ni ma nawa dangin su ce sai sun ɗauki fansa kin ga duk wata alaƙa da kuka jima kuna ginawa ke da asma'u ta tashi a banza kenan dangin ku sun buge da ɗaukar fansa a kan 'yan uwansu bayan jini guda ke yawo a ku Wannan dalilin ya sa na yanke wannan shawarar da a zo ana aikin na na sani mara amfani ƙwara mu nisanta da garin baki ɗaya in ya so daga baya komai daren daɗewa in komai ya lafa muna iya dawowa asalin mu ya kika ce mamana a raunane mahaifina ya mana tambayar kukan zuci nake yi na san koma menene ni na jefa iyayena halin da suke ciki me yasa na amsa laifin da ba nawa ba saboda na rasa hankali tunani ilimi ji da ganina shi yasa na ɗaura ma kaina laifin kisa kisan ma na aminiya ta husna dole waɗanda suka san tarayya ta da ita za su kasa yafe mani har abada dan ban cancanci yafiya ba na zama azzalima maciya amana tattaro kuzari na ne na goge kwallar ido na na ce tabbas baba na san na jefa duk wani ahali na cikin garari da bakin cikin rayuwa wannan dalilin yasa na kwammaci in kare rayuwata a nan har abada da in fita na san bakin cikin da zan fuskanta shi kaɗai ya isa ya ajali na Baba ni ma na goyi bayan ka ɗari bisa ɗari. Ku bar garin baki ɗaya. Ku nisanta da duk wani labari na da zai hana muku farin ciki da jin daɗin rayuwa. Hakan shine maslaha. Tabbas iyayen Asma'u sun cika a kira su da iyaye, sun ma zumunta kara, sun kau da kai akan duk wani surutan mutane, sun nuna ni ɗin 'yarsu ce, sai dai yau da gobe bata bar komai ba. Ina tsoron kada 'yan ziga su ingiza su har su fara jin zafin lamarin. Amma idan kuka tafi yau da gobe, za a daina maganar baki ɗayanta, sai labari ya kawo labari. Tabbas watan wata rana za a iya yin ta. An ce kunne ya girma kaka. Allah ya miki albarka mamana. Kin cika ‘ya da kowane uba zai so ta zamo ‘yarsa wallahi na san. Wannan jarabta ce Aminatu. Ba nan kina saba mana ba, daidai gwargwado kina bin dokokin Ubangijinki. Ki ɗauka a ranki haka Allah ya so Aminatu. Kuma komai lokaci ne wata rana sai labarin. Jini na kaina nai ina share ma mama hawaye da dada sun gaza magana sai dai kukan da suke yi. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Ni ma wani